يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك عمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلا شي ميتارين البركة مسلا شي أو بكر الصديق لكي نبكر أريج في قريل لافيا ببنبرين جهة النصر وانا يمتشي na asabar Ashirin da biyu ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da da da ɗari arba'in uku, bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da ashirin da uku ga watan hudu shekara na dubu biyu da da ashirin biyu a kalandar miladiya wannan majalisi namu da muke tasirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka a yanda kuma muke tafsirin suratu Ali Imran wannan shine majalisin na goma sha uku a tafsirin wannan aya kuma mun tsaya a tafsirin aya na bakwai zamu mu ƙarasa bayani akai sannan mu ɗora da fatan Allah madaukin sarki ya mana shagora Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب نعم الله مدرسون سلكي أنا تشيوا هو الذي أنزل عليك الكتاب الله مدرسون سلكي شيني واندي يستوكر مكا للتافي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات a cikinsa akwai ayoyi muhkamai hunna ummul kitab sune matattarar littafi wa ukharu mutashabihat kuma a cikinsa akwai waɗansu ɗin waɗanda suke mutashabihai fa amma alladhina fi qulubihim zayghun amma kaga waɗanda akwai karkata na ƙata a zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha min to su suke bibiyan abin da ya zanto mutashabihi a cikinsa ibtira alfitna don neman fitina wa bitira a ta'wilihi don kuma neman sanin haƙiƙaninsa fama ya alamu ta'wilahu illallah kuma babu wanda ya san haƙiƙaninsa sai Allah maɗaukakin sarki والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi kuwa su suna cewa mun yi imani da shi dukkaninsa daga wajen Allah mahalicinmu ne wama ya zakaru illa ulul albab babu wanda ke ɗaukan wa'azi da bi hanya ko tafarki wacce take madaidaiciya a kan wannan illa ulul albab sai waɗanda suke da hankali je mun yi bayani akan su wane ne ahlul waɗanda suke bin matashabihat da kuma dalilai da yake sa suke bin matashabihat da Allah ya faɗa amma don neman fitina ko kuma ƙaƙalai domin su san abin da Allah ya ɓoye bai bar Kuma kowa ya sani ba su suna ƙoƙarin su yi gaba gaɗinsu dangane da wannan sai abu guda ɗai ko biyu da za mu rufe magana a kan almutashabihar da shi majiya mai bayani akan menene muhkam ayoyin da malamai suke buga misali na muhkamai sannan sun su ko wani su kuma su ne mutashabihat din to akwai abubuwan da malamai suke sabanin cewa suna shiga cikin mutashabihat ko ba sa shiga akwai waɗannan alhuruful mukaffa harufai da aka bude waɗansu surori da su irin su wannan sura ɗin da surar da ta gabata alif lam يسو ألف لام را يسو ألف لام ميم را يسو ألف لام ميم صاد يسو طه يسو طاسين بطاسين ميم يسو ياسين بحاميم فكاف هاي هاي عين صاد بحاميم عين سين قاف da sauransu shin waɗannan haruffa ɗin suna shiga cikin mutashabihat ne ko a'a malamai sun yi saɓani dangane da wannan akwai asar daga sahabbai da tabi'ai da suke ganin waɗannan ma suna shiga cikin almutashabihat sannan akwai fahimtar waɗansu malamai da su kuma suke ganin a'a waɗannan ba sa shiga cikin al-mutashabihat malaman da suke ganin cewa suna shiga cikin mutashabihat su ne za ku ga a tafsirin su in sun zo a rubuta alif lam mim sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik ce Allah shi ya san me yake nufi da wannan kada suna ganin yana daga cikin mutashabihat irin wanda Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah haka sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika akan haka ne asyuti ya gina littafin sana tafsirul jalalain wasu hmm? biyun suka gina littafin su akan haka in sun zo na wajen sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika haka shehu na gandu shi ma yayi ta haka a waɗansu wurare Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika abinda ya fi fitowa fili cikin zantukan malaman shine cewa alhuruful muqatta'a ba ta cikin almutashabih in dai almutashabih ana nufin almutashabihul kulli din wanda babu wanda ya san ma'anarsa sai Allah madaukakin saboda Allah ya saukar mana da alkur'ani ne ya ce domin mu yi tadabburi cikinsa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wannan littafi ne da muka saukar maka saboda yana cike da albarka domin mutane su yi tunani cikin ayoyinsa sannan masu hankali su a shi wannan sai ke nuna ya lace a ce komai da komai na wannan littafin ya zanto a bayyane ce da mutane za su iya fahimta Haka nan, Allah madaukakin sarki ya ce littafi ne wanda ya fayyace shi kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir littafi ne da aka kai makwarar gwaninta wajen saka shi sannan kuma aka rarrabe shi aka fayyace shi don haka waɗannan ɓangare na malamai suna gidan bai dace ba a ce akwai wani abu na alkur'ani wadda ba san ma'anansa ba Allah ba zai yi magana da mu da wani abin da ba mu gane ma'anansa ba da haka idan ana nufin almutashabih alkulli ne to wannan baya ce su waɗannan malamai su ne suke takaita almutashabih alkulli zuwa ga hakikanin al'amura na gaibi da Allah madaukakin sarki ya ambata kun ga ai ba ma'anan ne ba a sani ba akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimu ai an ma'anan dabbatan min al-ardi tukallimu cewa annabi ita zai dawo ai an gane ma'ana ayoyin amma yaya abin zai kasance hakikanin abin shine wanda Allah ya barwa kansu sani shine suke cewa al shabihin kulli da haka waɗannan harufai din ba mutashabih bane a zance mafi inganci dan ai an san su an san alif harafi ne na harshen larabci ko kuma harafi haka kawai shi kadai a harshen larabci ba shi da wata ma'ana nashi na kansa kamar ka ce a a turanci menene ma'ana a idan ka sa shi a cikin magana hmm? to shi ta malamin suke cewa waɗannan haruffan ishara Allah yake yi ga duk wanda yake inkarin kasancewar alkur'ani littafin Allah ne cewa an gina wannan littafin ne da waɗannan haruffan da larabawa ke magana da su alifun lamun memun, nunun wawun ha'un da sauransu idan har kana kokonto cewa ba aikin Allah ba ne aikin wani mutum ne to da kai ma mutum ne to ga haruffa ka saƙa zance irin alkur'ani da waɗannan harufa kenan tahaddi ne ƙalubale ne Allah yake yi wa larabawa da duk wani wanda yake kokontan cewa wannan littafin saukakke ne kenan shi ne ma'anarsa kawai da haka baya shiga ciki wannan shi ne zance da muke ganin ya farin jaya sai abu na biyu ayoyi da suke magana akan siffofin Allah maɗaukakin sarki irin su al'istiwa irin su ayi da suke magana shabal ya dafu mabusu fatani yunfi sa ya sha waɗanda suna ambatan siffofi kuma suna kiransu da sunaye na irin siffofi da mu ma muke kiran siffofi na abin halitta da irin wannan sunan na kidan. shin wannan su ma suna daga cikin al-mutashabihat wanda babu wanda ya san ma'anar su sai Allah cewa in Allah ya ce ala arshi tawa idan mun zo kawai sai mu ce Allah yayi wani aiki ya kira shi istiwa ba mu san ma'anar istiwa ba shi kadai bar wa kansa ma'anar al-istiwa akwai da dama daga cikin yan baya da suke tafiya akan wannan suna cewa ayatul sifat suna cikin mutashabihat amma shi ma a nan ya danganta da menene mutashabihat ɗin da suke nufi walatar maganar dai a fahimtar ahalus sunnati wal jama'a musamman magabata daga cikinsu as-salafus salih ne cewa siffofin Allah suna da ɓangarori guda biyu akwai ɓangare wadda aka sani akwai kuma ɓangare wadda ba a sani ba bangare da aka sani shine ma'anan ai an san ma'anan alistiwa daidaito ne ko hauhawa da ɗaukaka an san ma'anan aliyad hannu ne an san ma'anan al'ayi ido ne wannan an san shi a harshen larabci kuma larabawa da suka ji ana jingina wannan ma'alla madaukakin sarki ba su yi tambaya ba ba su yi inkari ba musulminsu ba su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mai wannan yake nufi ba kafaransu ba su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mai wannan yake nufi cewa ba su gane ba kenan dukkaninsu sun fahimci wannan saboda ka wani ba zai zo ce wannan yana daga cikin abin da babu wanda ya fahimta ba <clears throat> saboda ka ma'ana ɗin sananne ne amma ya yanayin abin yake dangane da Allah maɗaukakin sarki wannan shine abin da ba a sani ba kamar yadda Allah yana da ilimi ai man san ilimi ko yaya ilimin Allah yake kamar yadda muka yi fada a farkon wannan sura din Allah ya tafanta kansa da alhayyu alqayyum mai cikakken rayuwa mu ma muna da rayuwa ai ko amma rayuwar mu irin ta Allah ce ta bambanta to haka nan ma idan Allah madaukin sarki ya jingina ma kansa wani abu wanda mu ma muna da wani abu irin wannan da muke kira shi da irin wannan sunan to mun san ma'anar abun amma in Allah ya ce yana da hannuwa to ba irin waɗannan namu ba don Allah ya ce laisa ka mislihi shay sai mu tabbatar da cewa Allah yana da hannuwa amma ba sunan irin namu din nan ba yaya suke babu wanda ya kama da su don haka ba mu sani ba wannan shine abin da Allah ya keɓance kansa da sani dangane da shi kofarsa kenan <clears throat> ayoyin sifat wajen fahimtar ma'anoninsu ba ta cikin mutashabihat amma wajen fahimtar hakikanin su ɗinsu yaya suke to wannan suna cikin mutashabihat at-tashabuh kulli wannan shine abin da aka hakaito daga magabata akwai riwaya har zuwa ga ummu salama hakanan daga hammad hakanan daga hammad ibn zaid hakanan imamu malik cewa alistiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib cewa lafazin alistiwa sananne ne a harshen larabci mun san ma'anarsa an ambaci shi a alƙur'ani laraba suna amfani da shi kuma ma'anarsa sananne ne a wajenmu kuma Allah ya jingina shi makansa amma yaya sai yake tabbas ba irin namu bane ba irin daidaito mu din bane ba irin hauhawan mu bane ko daukakan mu akan wani abu domin Allah ya ce laisa ne shayi, da haka yace wal kayfu majhul yaya abin yake an jahilce shi ko kuma ghairu ma'lum ba abin sani bane sannan wa al-imanu bihi wajib yin imani da cewa lallai Allah ya yi waɗannan abubuwan da yake faɗa na ayyuka ko yana da waɗannan abubuwan da yake faɗa na siffofi waɗanda suka tabbata a littafinsa ko a ingantattun hadisan manzonsa sallallahu alaihi wasallam ta haka ɗin imani da haka ɗin wajibi ne akan dukkan musulmi sannan akwai ƙari da yake cewa wasu anhu bid'a tambaya akan yaya abin yake wannan bid'a ce wato karkata ce cikin addini shine azzaihu din kuma shine abinda wancan Subair yazo yake yi sai na Umar ya sa a yi masa bulala har na tsawon kwanaki sannan daga baya yace ya tuba ya daina jin irin waɗannan tunanin na zuwa kwakwalwansa wannan ita ce a aƙidar magabata dangane da alaƙar mutashabih da صفات الله تبارك وتعالى ألا مدوكين سركيانا شواء فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم منفد شواء إذا من يوقف أنا إلا الله so mutashabi din yana zama wanda babu wanda ya sani sai Allah idan ba mu tsaya illa Allah ba mun ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah huwa ar-rasikhuna fil ilm zan zanto wannan wawu wawu ta ba wawu ta istinaf ba wato wawu ne take cewa ba wanda ya sani sai Allah da kuma masu zurfi cikin ilimi to an aka faɗe cewa masu zurfin ilimi ma sun sani sai sai zan to mutashabe da muka yi ta magana a kansa jiya kenan abin da yake shige ma waɗansu duhu amma baya shige ma waɗansu duhu to an rasiko na fil ilm menene matsayinsu dangane da mutashabe Allah ya ce su ya aman amanna bihi cewa suke mun yi imani da shi zawa'un ban ce su san ma'anan shi ɗin da tafsirin mutashabihin al-juz'i ko al-nisbi ko al ko mun ce wanda ba su san ma'anan shi ɗin ne? to su suna yin imani da shi tawa'un sun gane ma'anan ba su gane ma'anan ba suna yin imani ɗari bisa ɗari da al-mutashabihat to wannan shine mawqifin da ya dace abinda ba su sani ba su sallama iliminsa ga wanda ya sani su yarda da shi wanda sun sani su yi aiki da shi a yadda suka sanin tare da cikakken imani cewa daga Allah ya shi ne ya kuluna aman na bihi ba kawai mutashabih din ba da mutashabih din da muhkam din kullun dukkaninsu min indillah daga wurin Allah maɗaukakin sarki ne ba sa rarrabe su su yi imani da waɗansu su kafarce ma waɗansu su yarda da waɗansu su ƙi yarda da waɗansu su yi aiki da wani ɓangare su yi watsi da wani ɓangare wannan ba aikin ma'abota ilimi ba ne waɗanda suka gugu a ilimi to suna imani da dukkanin ayoyin alkur'ani gaba ɗayansa kuma nan ko ba a faɗa maka ba wannan shine wajibin kowane mumini sawa'un ya yi zurfi a ilimi ko bai zurfi a ilimi ba amma wanda suka yi zurfi a ilimin su suka fi sanin cewa wannan shine abin da ya cancanta ko ya waje ba a kansu kuma su ne waɗanda suka fi cancanta su yi riko da wannan aƙida din shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambace su da ambato malamai suna cewa a cikin wannan akwai yabo man zurfafa cikin ilimi ana son mutum ya yi zurfi cikin ilimi ba ya yi karatu sama-sama ba ya zanto abu shibirin waɗanda suke kira abu shibirin shine wanda zai ɗan yi karatu in ya fara gaga ya fara ganewa sai fara kafafa ya fara ganin cewa shi ma yanzu ya shiga sahun malamai irin wanda jiya na ce muku ina jin tsoron su fada cikin ahalin zai zai bude ƙwar'ani shi ma ya zanto malamin tafsiri balma ya zo ya bude ƙwar'anin ya ce shi da ka nashi tafsirin yake don ya nuna cewa shi gwani ne a wato ainihin alƙwar'ani mai girma to lallai dole a nemi ilimin kuma a zurfafa cikin neman ilimi musamman ilimin da ya shafi tauhidi ilimin da ya shafi aqida wajibi ne a samu ƙwararru wadatattu isassu a cikin wannan bangare na ilimi a cikin al'umman musulmi wadda abin bakin ciki za ka samu shi ne abinda da dama daga cikin wanda ake ma kiran malamai ba su damu da shi ba suna cewa ai ilimi ne da ke rarraba kan mutane ai shi ne tubalin musulunci tauhidi idan baka yi zurfi cikin sanin tauhidi ba to kana iya fada cikin zai kana iya fada cikin bid'a baka sani ba kana iya fada cikin aiki ma wanda ke kafirci ne ko shirka ne baka sani ba saboda rashin zurfinka a ilimin tauhidi da haka tauhidi shine farkon abin da ya zo da shi kuma dukkanin abubuwan da ƙur'ani ya zo da su bayan tauhidi to yana alakanta tauhidi da su yana alakanta su da tauhidi shi yasa da shi ake farawa tare da shi ake tafiya kuma shi ne gaci shi ne ƙarshen tafiya da duk lokacin da musulmi ya rasa tauhidi a cikin rayuwarsa to ya koma back to square one haka neman ilimin tauhidi yana daga cikin abin da ke tabbatar da daga digan musulmi bata musulunci ya kuma kare shi daga kaucewa da bauɗewa daga tafarki madaidaici shi yasa Allah madaukakin sarki anan ya ƙara ya ba ma masu zurfin ilimi da kiransu cewa su ne ma'abota hankali al-lubbu wanda jami'insa shine albab yana nufin tsantsan hankali madarar hankali wato irin wannan hankalin mai fayyace tsakanin gaskiya da ƙarya mai zabarar da mai shi ya lizumci gaskiya ya kuma hana mai shi karkata zuwa ga tafarki na ɓata da ɓarna Allah ya ce babu wanda ke wa'aztuwa da wannan wa'azi sai masu hankali ina wa'azin yake ai cewa wannan littafin saukakke ne kowa ya zo ya yi imani da shi wanda ya imani da wani littafi kafin wannan littafin to ya zo ga littafi wanda yake shakundum ya riko da shi duk wanda kuma ya iya kafirce ma wannan littafin to yana da azaba mai tsarni kaga wa'azi ne cewa wannan littafin ya kasu gida biyu wajen fahimtar ayoyinsa akwai muhakamai akwai mutashabihai ga mutanen da suke bata dangane da mutashabihai ga abin da ke sa su bata kenan gargadin ku kada ku yarda ku bi tafarkin su kaga wannan wa'azi ne ga mutanen da suke sun yi zurfi cikin ilimi ga tafarkin da suke bi dangane da wannan mutashabihai zabararwa da faɗaitarwa kenan cewa irin yadda ya dace ko a mu'amalanci waɗannan ayoyin kenan duka waɗannan wa'azan babu wanda ke ɗauka ya ɗauke su ya yi amfani da shi su zanto masa haske a rayuwarsa sai waɗanda suke masu hankali shi ne wama ya zakaru illa ulul albab sai Allah ya ci gaba da shi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نعم الله مدوكين سركينا شوا ربنا لا تزغ قلوبنا يا كي مهلك شمو كدك كو Tar da zukatanmu ba da izhadaitana bayan ka rigaya ka shiryar da mu wa hablana min ladunka rahma kuma kai mana baiwar wata rahama ta musamman daga wurinka innaka antal wahhab lallai kai kai ne mai yawan baiwa wannan addu'a malamai suna zance biyu shin ci gaba ne da maganar arrasiko na fil’il wanda Allah ya ce ya kulu na aman na bihi kullum min inda rabbina kuma suna cewa rabbana la tuzigh bana? ko kuma a'a addu'a ce ta musamman Allah yake koya wa mummanai saboda wannan abin da ya faɗa cewa akwai masu karkata sai ke koya mane cewa to maganin karkata shine ta'allakuwa da addu'a irin wannan addu'a din mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa wannan ci gaba ne da zancen arrasiko na fil'il bayan sun riski mai ya dace su yi dangane da ayoyin alkur'ani da muhkamat da mutashabihat din to sai kuma suke roƙon Allah ya tabbatar da su a haka din suke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawar da su daga zamiya kada su faɗa cikin abin da waɗancan suka fada ciki wanda ya kira su ma'abota karkata wanda a zuciyarsu akwai karkata to suka su ne abin da suke kenan bayan suna faɗa in ma a zukatansu ko kuma har da bakunansu cewa amanna bihi kullum min inda rabbina kuma suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ya Allah kada ka kawar da zukatanmu mu riga mun faɗi ma'anan azzai mun faɗi ma'anan alqulub Allah madaukakin sarki ya sa su sun jingina wannan izuwa gare shi Allah shine mai yin komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana mu tabbatu bisa irin waɗannan addu'o'i na roƙon Allah ya tabbatar da mu yana daga cikin addu'ar da annabi yake yawan maimaitawa Allahumma ya mukallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik yana cewa ya kai Allah mai tabbatar da zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata bisa bauta a gare ka bisa kan addininka ya Allah mai sarrafa zukata wato mai jujjuya zukata ya Allah ka jujjuya zukata ta ko ina ne ka juya ta ya zanto akan da'a a gare ka annabi alayhi salatu wassalam yake cewa zukatan bayi gaba ɗaya suna tsakanin yatsu biyu na Allah madaukakin sarki yana jujjuya su yadda ya ga dama shi ya sa annabi mana gargaɗin zamani na fitina cewa mutum yakan wayi gari yana mumini amma kafin ya shiga maraice ya zama kafin mutum yakan yi wuni mummuni amma kafin gari ya waye masa ya kauce ya zanto kafiri wannan shi ya sa mumini duk da ƙoƙarin da zai yi nashi na karan kansa ya ga ya tabbata basa kan tafarki to kuma ya dace yana yawan nana ta roƙon Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da shi wannan shi ya sa ba a cikin salloli Allah maɗaukin sarki ya shar'anta mana mu tambaye shi mu roƙe shi tabbatuwa basa shari'a akan tafarki madaidaici ihdina sirat al-mustaqim ai duk musulmi yana kan sirat al-mustaqim dan shine musulunci din to amma an samu mai motan nan so goma sha bakwai a rana saboda mai saboda abin baiwa ce ta Allah madaukakin da haka mu yi roƙonsa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wannan su'al ne na at-tasbih wa thabbit aqdamana sannan addu'a na biyu da suke yi Allah madaukakin sarki ya ba su rahama daga gare shi ba su ce min indika ba sai sun ce min ladunka malamai suna cewa duk abin da aka ambata aka ce min ladunka wato abu ne wanda yake mai mahimmanci abu ne wanda yake mai girma abu ne wanda yake mai tsada abu ne wanda yake mai daraja a wajen wanda abin yake tare da shi da kuma wajen wanda yake neman abin to shi ne rahamar Allah maɗaukakin sarki rahamar Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce ta game kowa da komai wa rahmati wata a kulle shai ko babu wani wanda ya isa ya yi da'awar cewa shi baya bukatar rahmar Allah madaukakin sarki rahmar Allah madaukakin sarki ita ce jin kansa da bayansa ita ce tausayinsa ma bayansa ta yadda zai yi musu tautinki su karbi gaskiya su dawwama akan gaskiya su yi aiki na da'a kuma ya biya su sakamakon aikin da'an da yi kuma ya musu taufiki su gode masa bisa dama da ya ba su na aikin da bisa lada da ya ba su a sakamakon aiki da to kun ga wannan ba karamin abu ba ne shi yasa suka yi amfani da ladunka wa hab lana min ladunka rahmatan saboda wannan hiba ce daga Allah in aka ce hiba shi ne kyauta bayarwa da kake yi ba dan kana wato begen wani madadi ba ba don kana begen a yi maka tukwici ba wannan ne kyauta to suna roƙon Allah ya musu wannan kyauta saboda tsakaninmu da Allah sai dai faye mana kyauta ba mu da wani abin da za mu yi ma Allah maɗaukakin sarki wanda za mu cancanci wai ya biya mu saboda duk abin da za mu yi ɗin da ikonsa ne da sa, da izininsa da yardansa da ganin damansa in ba haka ba mai za ka iya yi hmm? shi yasa malamin suke cewa ya Allah madaukin sarki ka ba mu ikon mu gode maka godiyar na kama da za mu yi baiwa ce daga gare ka ta yaya za mu iya gode maka idan godiyar ma bai wace daga gare ka duk lokacin da ka shiga ba da wa Allah to bisa ita kanta godiyar ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki shi yasa baka da wani abin da zaka yi gori ma Allah madaukakin sarki shi yasa mai hankali zai goranta aikinsa ma Allah madaukakin sarki dan ni'ima kadai guda ni'imar gani kadai inda za a ce ka biya wannan ni'imar baka da aikin da zaka yi a duniya wanda zai kai biyan ni'imar ido da Allah madaukakin sarki ya maka to ina ni'imar rayuwa ina ni'imar musulunci ni'imar lafiya ni'imar lokaci da sauransu da haka suka yi tawassuli da sunan Allah al-wahhab wanda ga ce ta mubalaga wanda ya kai makura wajen kyauta Allah madaukakin sarki mai kyauta ne taskokinsa koyaushe a cike suke kuma koyaushe a buɗe suke kuma koyaushe cikin bayarwa yake yi daga taskokin nan sahaɓun na nahar dare da rana ka za'inuhu a taskokin bayarwarsa a cikin suke koyaushe yana bayarwa bayarwan bai sa su raguwa wannan sai Allah ya mada mutum sarki hmm? Allah yana cewa da na farkonku da na ƙarshenku mutum ɗinku da aljannanku za su taru a farfajiya guda kowa ya tambayi ni bukatansa in biya ma kowa bukatansa wannan ba zai rage komai ba cikin mulkina Allahu akbar da na farkonku da na ƙarshenku mutum ɗinku da aljannanku za su zanto gaba ɗayansu su ya ƙeƙashe ya zanto irin zuciyar da ya fi kowa shaƙiyanci a cikinku ba zai rage komai daga cikin mulkin Allah maɗaukakin sarki ba da na farkonku da na ƙarshenku mutum da aljannin. za su zanto zukatansu saboda biyayya ya zanto ya yi daidai da zuciyar wanda ya fi kowa tsoron Allah a cikinku ba za ku kari Allah da komai cikin mulkinsa ba to Allah shi ke bayarwa bai gajiya da bayarwa domin taskasa ba ta karewa shi ya sa suka kira shi al wahab wannan yana koyar da mu tawassuli da irin sunan Allah da kake roƙonsa da shi in kana roƙon bayarwa su sai kai amfani da sunansa na mai bayarwa shine alwahab kun ga sun ce habalana ko sannan sai suka ce alwahab <clears throat> a nan kaga sun ambaci a tabbatar da su bisa shirya shirya baiwa ce daga Allah madaukakin sarki shi yasa suka rufe shi ma da alwahab suka ci gaba da cewa ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد na'am ربنا ya kai mahalicinmu innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fi lallai kai ne mai tattara mutane a ranan nan da babu kokonto cikinsa innaka la tukhlifu al-mi'ad inna Allah la yukhlifu al-mi'ad lallai Allah madaukakin sarki baya saba alƙawari wannan ɗori ne akan addu'a na waɗannan mutane an rasiko na fil'il munasabar addu'ar farko shi ne Allah ya kubutar da su daga ƙasa munasabar wannan addu'a ta biyu shi ne nuna cewa lallai sun gaskata abin da Allah madaukin sarki ya faɗa dangane da waɗanda suka kafarce. da wannan littafi innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum azabun shadid wannan azaban yaushe za a yi a lahira za a yi musu to don haka waɗannan suke ƙara ikrari ma Allah madaukakin sarki da cewa shine mai tattara mutane liyaumin larai ba fi a wata rana ranar da babu kokonto a cikinta wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama wadda mutum bai zanto a rasi kufil ilm sai ya yarda ya yi imani da samuwa wannan rana ta haka suke ƙara jaddada ma Allah madaukakin sarki imaninsu da wannan rana da kuma sanin mai zai faru a wannan rana kamar yadda ya ba su labari yau mai jima'ukun li yau mai jam'i larai ba fi يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب رانب الله مدوكين سركي زي تترك قبالي يزوى رانب تارو ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود رانان دزاء تتر متاني قبالي رسو رانان رانان wadda kowa sai ya shaida shi kowa sai ya shaida ran tashin alkiyama yau mai hukumun nasu da rabbil alamin ranar ne da kowa zai yi tsaye ya tsaya gaba ga Allah madaukakin sarki Allah ya tambaye shi ya yi masa hitabi to suna nana ta wannan cikin bege da tsoro cikin tsoron azabar wannan ranar in sun kasance cikin ahadu zai da kuma begen rahamar Allah wanda suke ta roƙansa kullum cewa ya yi musu baiwa da rahamarsa Allah ya ce wannan rana ne wadda larai ba fihe babu kokonto cikinsa wannan a wajen mummanai kenan ko? a hakikanin al'amari ranan yana nan zuwa ya saboda haka babu kokonto cikinsa idan wani ya yi kokonto cikinsa saboda azzaig ne a cikin zuciyarsa saboda karkata ne a cikin zuciyarsa kamar yadda babu kokonto a gaskiyar wannan alkur'ani yadda Allah ya faɗa mana a farkon suratul baqara ko zalikal kitabu la raiba fi to haka zuwan tashin alkiyama gaske ne la raiba fi idan har wani yayi kokonto a ciki to wannan ya jira shi wannan rana za ta zo masa bagatatan babu zato babu tsammani kuma a wannan lokacin zai nemi ina ma da a jinkirta masa ya yi imani amma wala ta na manasu. babu ranar kubuta ranar nadama ta riga ta wuce don haka ko kwanto dangane da zuwar tashin alkiyama yana warware imani shakku da tababa dangane da alkiyama yana mayar da mutum kafiri inda musulmi ne shi inna Allah la yuhibbul mi'ad wannan kuma shi ma ƙara tabbaci ne ma Allah madaukakin sarki na siffarsa wanda ya ta faɗa a alƙur'ani mai girma cewa wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada alkawarin Allah ne Allah zai saba alkawarinsa duk wanda ya mutu bai yi imani da alkur'ani mai girma ba makomansa wuta alkawari ne na Allah Allah bai saba wannan alkawarin wajibi ne akan kowane mummuni ya yarda da wannan ya siffanta Allah da wannan siffa cewa shi baya karya alkawari wannan yana nuna mana irin addu'an da mummanai suke yi da yadda suke alakanta addu'ansu da ranar lahira da yabo ma'alla maɗaukacin sarki kun ga cewa innaka antal wahab yabo ne ga Allah maɗaukacin sarki kun ga cewa inna Allah la yukhliful mi'ad yabo ne ga Allah maɗaukacin sarki amma ku ga an canza uslubin a nan suna magana cewa la tuzigh ba ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan suka ce innaka maganan ya tafi haka a jere amma a nan sai suka ce rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi sai ba su ce innaka la tukhliful mi'ad ba sai suka ce inna allaha la yukhliful mi'ad domin halarto girman Allah maɗaukacin sarki sun fito da lafazin ismul jalala ɗin domin halarto da girmansa domin ƙara kan ba Allah maɗaukacin sarki bisa kan wannan siffa da yanayi da ya siffanta kansa wannan shine ne muƙaddima ta farko ko ƙarshen muƙaddima ta farko a wannan sura dangane da magana akan jayayyar da mutanen najran suka zo suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam muƙaddima ta biyu ita ce gargaɗi ga kafarai cewa abin da ke hana su imani wannan abin ba zai amfane su da komai ba idan duniya ce to su san fa hakikanin duniya a bace mai gushewa ɗinta na ɗan lokaci ne a cikinta ma tana gushewa kai ma kana gushewa don haka ku yaye hijabin da kuka saka ku da ƙwaƙwalanku suke hana ku karɓan gaskiya sawan wannan abun dukiya ne ko ƴaƴa ko waɗansu abubuwa na sha'awa na nan gidan duniya in ko ba ku yi haka ba to abin da ya faru da waɗanda suka gabace ku na azaba tun a nan duniya yana nan tafe zai shafe ku sannan ku na lahira da Allah ya yi alkawari irin alkawarin da baya sabawa mai Allah ya ce إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار نعم الله مدعو كنسر كينا شواء innal ladhina kafaru lallai waɗanda suka kafarta lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shai'a. dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su tsinana musu komai ba daga wurin Allah maɗaukacin sarki wa ula'ika hum waqudun nar kuma waɗannan su ne makamashin wuta waɗannan innal na kafaru ya shafi duk wanda sunan kafirci ya tabbata a kansa malamai waɗansu suna cewa a nan magana ake yi da nasara saboda sababin nuzul ɗin sura din kan nasaran najran waɗansu kuma suka ce a ana nufin mushrikai ne saboda na kafaru a alƙur'ani a mafi galibin wuri yana komawa ne zuwa ga mushrikai wato waɗanda ba ahlul kitabi ba wato waɗanda suka kafirce ma Allah maɗaukakin sarki suna bautan gumaka waɗansu kuma suka ce a'a ana nufin waɗanda suka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ne ko yaya suke mana wanda suka kafirce da wannan alƙur'ani da wa'on daga cikin ayatul kitabi suke ko al-mushrikun kuma wannan shi ne maganar da ya fi zama daidai Allah ya yi ta'amim ya game allazai na kafaru duk wanda ya kafarce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da muka faɗa a innal ladina kafaru na farko din ko hmm, bi ayati llahi lahum azabun shadid to wancan allazina kafaru din dai daga biyar ma'ana ita ce anan Allah ya kira su yana musu gargadi bayan ya faɗa mana ga abin da mummanai suke yi dimnan kamar yana musu albashir ne addu'an nan da suke cewa shi ke tara mutane na tashi alƙayawa to kamar yana gaya musu cewa su saboda wannan abin da suke yi na cewa amanna eh, kullum min amanna bihi kullum min inda rabbina da wannan addu'a da suke yi na tabbatuwa akai da addu'ar rahama da suke yi da ikrari da suke yi da ran tashi alƙiyama kamar Allah yana musu albishirin cewa za su gamu da abin da suke so da abin da suke bege don tashi alkiyama sannan sai ya juyo kuma akan waɗanda ba su ba su ne kafirai kenan don yi musu gargadi wannan dama shine usluban alkur'ani mai girma idan ya yi albashar sai kuma ya yi gargadi idan ya faɗaitar sai kuma ya tsoratar to anan ma da Allah yake yi kenan kuma wannan ya shafi larabawa ya shafi nasara ya shafi mushrikai na ahlul kitabi dukkansu to menene gargadin da Allah yana musu daga cikin abubuwan da suke janyo mutum ya yin imani ko yarda da gaskiya idan yana mallakan dukiya kun san dukiya tana saka mutum a wani yanayi na alghurur yaudaran kai da jiji da kai ta ganin babu wanda ya ita sai shi saboda yana ganin shi bai bukatan wani sai dai a zo a yi bukata a wurinsa wanda ya ga dama ya biya masa bukatarsa wanda ya ga dama ya walakanta shi kuma ya kwana lafiya abinda dukiya ke raya wa mutane kenan Anan shi yasa za ku ga da yawa idan Allah ya hore musu dukiya suna manta cewa Allah ne ya ba su sai dukiyar ta canza kwakwalwarsu suna ganin dabara su ce Na wanda bai da ita kamar ba shi da dabara ne suna ganin kamar laifansa ne bai iya tashi ya nema ya samu ba haka sai ga tana haifar musu da girman kai ta yadda ba sa karɓan gaskiya kuma suna raina mutane dama shi ne girman kai ji annabi sallallahu alaihi wasallam alkibru batarul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine kin karɓan gaskiya da kuma raina mutane to dukiya na sa mutum ya fada cikin wannan hakanan arziki na 'ya'ya zanto mutum yana da 'ya'ya wanda sun kai sun kawo waɗanda za su iya kare shi daga farmaki wanda zai iya tura su su zai su cimma su cimma mutuncin duk wanda ya ga dama su ci zarafin duk wanda ya ga dama wannan yakan sa mutum ya kauce daga tafarki shi yasa Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna da dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina so da dama ɗanka zai yi kuskure amma saboda ɗanka ne za ka kawar da kai zai shiga cikin husuma hmm? ba shi da gaskiya amma za ka so ka ba shi kariya saboda ɗanka fitina za ka zo ka karɓi gaskiya amma wani zai yi maka gargani cewa to idan fa kai haka to 'ya'yanka sun shiga garari sai ka ga a da ka rasa 'ya'yanka wanda ka rasa shirya sun zama fitina a gare ka inna ma amwalukum wa auladukum fitna to Allah yana faɗa wa kafirai cewa idan tinkaho kuke da dukiya ya hana ku karban gaskiya idan kuke da arziki na 'ya'ya ya hana ku karɓar gaskiya to ku sani da dukiyoyin da 'ya'yan ba za su tsira na muku komai ba a gaban Allah madaukakin sarki shine innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a Allah ya ambaci waɗannan abubuwan ne guda biyu saboda suna daga cikin manya-manyan abubuwan da suke jawo karkata wa mutum amma ban da su akwai waɗansu za mu zo mu gan su a zuge da lafi hukku shahawati minan nisa'i wal banin to Allah yana cewa ya keɓanta su ne saboda kamar da na faɗa muku mutum yakan bayar da kuɗi ya fanshi kansa ko ba ba yana tinkawa yana da kuɗi zai iya komai sama a zamanin mu na yau akwai wanda suke ganin kuɗi zai iya musu komai don haka za su iya yin komai su ma don su samu kuɗi don suna ganin ba wata bukata a duniya wacce in suna bukatar ta ba za su iya samun ta ba da kuɗi na al'amarin yau da kullum da zama da za su yi duk abin da za su yi kuɗin zai fanshe su to Allah yana cewa in akwai kafirci dukiya zai fansa a wajen Allah madaukakin sarki law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azab yawm al-qiyamati ma tuqbila minhu wanda suka kafarta da suna da min al-ard zahaban abinda zai cika kasan nan na zinari wake da wannan <laughs> ko ko daunoni ma ba su da shi ko balantana mutum daya arziki da na zinari da zai cika ƙasa gaba ɗaya ba wanda zai da auren nan ko to Allah yana sha da mutum yana da wannan kafirai da suna da wannan a daidaikun su ko gaba su ba da ma irinsa su ƙara shi su kawo hmm? wai don su fanshi kawunansu daga azabar Allah ran tashin alkiyama ba za a karba ba ba zai karbe su ba walau an li kulli nafsin zalamat ma fil ardi lafsadat bihi duk azzalima rai in ta riski kanta a ran tashi alƙiyama za ta yi burin ina ma da tana da duk abin da ke ƙasa ta bayar da shi fanta a lokacin ne za su bayyana nadama na ƙyan karɓar gaskiya da suka to Allah madaukakin sarki yana cewa lam anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wannan gargadi ne a duniya har ma da lahira a duniyar mai sa muka ce a duniya saboda Allah ya yi magana azabar duniya a nan kullum lalina kafaru ta tuka zabuna wa tuhsharuna kafin nan ma ya ce ka daɓe ali fir'auna wallazina min qablihim su tun a nan duniya aka yi musu azaba eh, ko to dukiyar da ayan ba za su tsina na muku komai da baki daga azabar Allah ta duniya sannan kuma wa ula'ika hum waqudun nar kaga wannan azabar lahira ke waɗannan su ne makamashin wuta dama Allah ya ce wa kudu hannasu wal hijara makamashinta mutane ne duwatsu to mutanen ba dukkanin mutane bane allazina kafaru ne mutanen da suke kafirai su za su zanto makamashin wuta kayo ku babu abin da ya fi ƙonuwa da wuta kamar makamashi ko to shi sa azabar kafirai ya fi na kowa muni a cikin wutar jahannama wannan gargadi ne Allah madaukakin sarki yake yi cewa ya ko mushrikan makka ya ko nasaran najran ya ku duk wanda yake kafirce ma Alƙur'ani? ku dawo ku yi tunani ku rungumi shirya alkur'ani in ba haka ba za a yi galaba a kanku a duniya galaba iri biyu galaba da hujja hakanan in kuka tsokali musulmi da yake galaba da takobi da bandiga sannan bayan kun yi hasara a duniya za ku tashi a lahira ma a tutan bakatanta Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu ya tabbatar da mu bisa daga mu a kan imani ya Allah kada ka kawar da zukatanmu bayan ka shirya da mu ya Allah kai mana baiwar rahama ta musamman daga gare ka lallai kai mai baiwa ne abinda muka faɗa ya zanto daidai falalashi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muke kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته